الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين ومسلمي نقصد أن ليس كيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدة دعاء وأن نجوم أمي البركة أشكو أن نجوم أمي البركة رمضان a yau 23 ga wata shekara 439 bayan hijira wanda kuma shine takwas ga watan shida shekara 2018 miladiyya a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa kwalewa a nan bauchi inda muka tara tambayoyinku da za mu yi kokarin amsawa gwargwadon abin da ya sawwaka muna roƙo allah mana muwafaka mu amsa daidai kuma ba mu damar aiki da abin da muka fahimta kuskure kuma allah ya gafarta mana amma kafin mu fara karanta tambayoyi akwai wani abu da ya kamata a yi tambihi a kai musamman waɗanda suke nan jihar bauchi saboda matsala ce da suke da alaƙa da tsaro da ya kamata ɗan ja hankalin mutane a kai na samu waya daga galadiman turu da da safe yake min bayanin cewa akwai ta matsala da ta kulla a yankunan unguwannin da suke da kusanci da wannan wurin wanda suke wajajen bayan gari ko tun daga kan yankunan fadaman mada zuwa kasuwar shanu zuwa wajajen makabarta zuwa wajajen turun da sauransu zuwa haddakan da har na waɗansu irin mutane da ba a san ko su wane ne bane da suke zuwa suna kashe mutane kamar snipers wanda za su zo su yi mutum fargar jaji bai sani ba sai su zo da wani abu mai tsini sai su ceke shi ko a wajejen cibiyarsa ko a wajejen kafaɗarsa kuma galibi kawai sai dai mutum ya faɗi ya mutu kama bincike ya nuna cewa sannan ya ce an samu report ɗin mutane da suka aka musu irin wannan sun fi goma abin yana ta aukuwa sannan kuma abin da ke ba da mamaki a kai a cewarsa shine idan aka caki mutum sai jini ya fita to zai yi rai amma in bai yi jini ba ba zai yi rai ba zai mutu to ɗazu sai na kira darakta na ss na jihar bauchi nake ga masa wannan matsalar ko suna sane da ita ya ce suna sane da matsalar kuma suna iya su a matsayin hukumomin tsaro wajen ganin cewa sun gano waɗannan mutane ko an kama su amma dai har yanzu ba a kama ko guda ba suka zo a kan mashin ne a babur sannan galibi sun fi a duhu tun suka ceki mutum kuma sai su gudu ba za a same su ba to wannan na faɗa ne saboda in an karar da mutane kowa ya zama security conscious kowa ya zama security alerted kowa ya zama yana ƙoƙarin kula da kansa da kuma ganin wane ne wanda zai iya zuwa musamman waɗanda suke wajejen waɗancan unguwanni da aka faɗa ya kamata kowa ya zama yana ƙoƙarin kulawa da tafiyarsa da kuma waye zai zo ya zo kusa da shi saboda irin wannan sannan kuma ba mamaki wannan abin yana da alaƙa da cultist ne waɗanda suke abubuwa na tsafe-tsafe waɗanda suke amfani da jinin mutane wajen abubuwa na tsafe-tsafensu da sauransu wannan kuma ya zama haƙƙi ne akan 'yan unguwanni da suke waɗannan wuraren da su da 'yan banga da sarakunansu na gargajiya shugabanninsu na gargajiya da malamai su haɗu bayan kawai baya kawai zalla addu'a za a yi ba dole sai an tashi a tsaye an yi ƙoƙari an samu an kama waɗannan mutane dole mutane sai sun tashi da kansu a wani abun hukuma kaɗai ba za ta iya ba saboda daidai lokacin da za a kawo ba za a iya sa jami'an yan sanda ko jami'an tsaro suna raka kowane mutum duk inda ya je ba amma dole kai ka yi iya kokarin ka kuma lokaci irin waɗannan matsalolin dole mutum sai ya zama ya cire tsoro shi da kansa ta yadda za a iya samun wani ya yi kukan kura in wani ya zo ya samu ya kama shi shi ma ya kama ya cakka masa to da wannan ne mutane za su iya har a samu a kamo a gano sauran don haka ina kira ga duk wanda abun ya shafa kamar da kuma nake kara kira ga su hukumomi kokarin da suke su kara kuma a kara shigar da duk waɗanda ake gani za su iya taimakawa saboda a kawar mana da irin waɗannan ɓata gari muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma ya tsayar mana da wannan irin waɗannan matsaloli sun yi kama da matsalolin da kuka yi ta ji a 'yan kwanakin nan na ɓace-ɓacen mutane da sace-sacen yara da ya